Har haɗo bayanai kan zahirin halin da ake ciki a game da yakin da ƙasar Nijar ta ƙaddamar da wasu cututtuka uku wato babban tari, masassar cizon sauro da sida waɗanda ƙwararru ke yi wa kallon na kan gaba a jerin masu kashe ɗimbin mutane a wannan ƙasa. Shi ne makasudin wannan taro na kwamitin CCM da ke samun halartar ɓangarorin da ke da bakin faɗa a ji wajen sha'anin inganta rayuwar jama'a. Madam Sha'aibu Halimatu Sama'ila ita ce mataimakiyar shugaban kwamitin CCM. Partner inmu wanda ake ce ma fom Mondial wanda shine yake kama kasashenmu na nafiyar Afirka da ma cikin kasashen duniya duka eh, taimako bisa kokowa da waɗanga cututtuka da ciwon babban tari da ciwon kanjamau kuma da ciwon masassar cizon sabro ne ya umarci kowace ƙasa da take son ta samu taimakon nan ta yi babban muhawara wadda za ta ga eh, zauwa duka wasu eh, ƙungiyoyi da ma wasu duka mutane waɗanda suna da hannu a cikin kokowa da cututtukan gada na faɗa muku ɗazu kuma waɗanda suke taimakawa a ci gaba a samu a durkusar da wannan ciwo kenan ana son shugabannin mutane waɗanda ake taimakawa da waɗannan kuɗin mu zo mu haɗi mu ce to mu gashi abinda muke so waɗanda kuɗin in aka same su ga taimakon da muka son su kawo ga inda ya hiye muna amfani in aka yi shi insha Allahu za a taimakawa a durkusar da wayannan cututtuka jin ta bakin jama'an hukuma da na kungiyoyi masu zaman kansu a yankunan karkara na da matukar muhimmanci a wannan tafiya saboda haka aka umarci jihohi su tantauna irin waɗannan batutuwa a gobe ma za a fara taron a difa a maradi a zandar a tilaberi a doso insha allahu kenan dole ne gama muhawara sai an yi ta don kowa shiga yi menene ciwon shi mai ɗaki shi san inda yake mishi ruwa. Bincike ya yi nuni da cewa daga cikin mutane dubu ɗari mutum casa'in ne ke fama da babban tari a nan Nijar. yayin da aka gano cewa kashi 60 daga cikin ɗari kawai ne ke zuwa asibiti neman magani abin da ke nufin ragowar kashi 40 na ci gaba da baza kwayar cutar a cikin jama'a saboda haka wakiliyar asusun fom mondial a nishiyar ta jaddada aniyar ci gaba da tallafa wa wannan kasa don murkushe waɗannan cututtuka uku ce ne même pas seulement pour la lutte contre la tuberculose mais aussi pour les autres maladies le VIH sida et le paludisme akalla miliyan 200 na dalar amurka ne nishiyar ta samu tallafin su daga asusun fom mondial domin yaƙi da cutar sida da babban tari da masassar cizon sauro daga shekarar 2004 kawo 2017 inji ministan kiwon lafiyar al'umma dr ilyasu idi mai nasara wanne ya kara da cewa yanzu haka asusun ya yi alkawalin bayar da tallafin miliyan kusan 76 na euro domin ci gaban wannan yaƙi daga shekarar 2018 zuwa 2020. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.